manyan dalilan da yasa ake kwacen waya na farko availability of phone din wato yawan wayar a hannun mutane dan yanzu in za a yi kwacen waya ba sai an ga waya ba mai sauraro barkamu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya mu da sake kasancewa cikin wani sabon shirin na ilimi hasken rayuwa sunana shamsiya haruna wadda zan gabatar da shirin na wannan lokaci. shirin a wannan rana zai mayar da hankali ne kan matsalar amfani da makamai wajen kwacen wayar salula da wasu ɓata gari ke yi a jihar Kano da ke arewacin Najeriya, inda a wasu lokutan har ta kan kai ga asarar rai. Bincike dai ya nuna yadda al'amarin ya kazanta a birnin kasancewar kusan kowace rana akan samu rahoton kwacen waya a sassan birnin. Wannan al'amari dai ana danganta shi da rashin ilimi da ke damun matasan da ke aikata wannan ta'asa. tuni dai mazauna birnin suka fara kiraye-kiraye ga hukumomi su fara ɗaukar hukunci mai tsanani ko ma na kisa kan masu kwacen wayar da ke amfani da makamai detective awal bala durmin iya kwararre ne kan sha'anin tsaro a najeriya ya ce akwai dalilai da ke haddasa yawaitar matsalar kwacen wayar a tsakanin jama'a to wannan al'amari ka san mun faɗe shi tun shekara uku biyu baya kafin yanzu cewa idan ba a ɗauki matakan da muka lissafa ba to gaskiya abin zai yi worst zai zama cewa ya zama ma ba zai munana na farko kenan na biyu kuma abubuwan da suke faruwa shine kullum yanayi ƙara canjawa ike yi zamani sake juyawa ike yi akwai abubuwa guda biyar manya waɗanda su ne suka jawo kwacen wayan nan ya zama rampant ya yi yawa ko'ina da ko'ina, tunda shi kwacen waya kala biyu ne akwai abin da ake kira rampant phone snatching akwai specific phone snatching in aka ce rampant wanda kowa da kowa yake iya yi gama gari ko ina je kenan idan aka ce specific a'a wasu mutane ne kwararru wanda ake targeting dan a kwace musu wayannan wayar shi kwacen waya ana yin sa ne dan abubuwa da dama amma manyan dalilan da yasa ake kwacen waya na farko availability of fund din in aka ce availability wato yawan wayar a hannun mutane dan yanzu in za a yi kwacen waya ba sai an ga waya ba na biyu shine duk inda ka ɗauki wayar ka abdulkadir ka ɗaga ta za a sami mai siya yawan wajen inda ake sai da wayan ko ina ne yanzu ba wai sai a kasuwa ko a wani waje da ake sai da waya ba sun san yawanci daga inda wayoyin suke to ai shi abin da ke faruwa shine ko a cikin adaidai da sawu in kawo adaidai da sawu ka daga wayar ka za a sami mai siya a gidanku in ka daga waya za a sami mai siya? kaga wannan abin shi ya jawo ake kwacen wayar to amma wani mai sharhi kan harkokin yau da kullum Ibrahim Garba Maryam ya ce irin kunshin tuhumar da ake gabatar wa kotun ne ta sanya ake sakin su da wuri wato matsalar da yake faruwa ba wai matsalar kama yaran ba ne kawai matsalar da ake gani maybe charges da ake musu a gaban kotu shine ake samun matsala ake sakin su da wuri inda gaskiya ana yin hukunci mai tsanani a kansu abinda kowa ya yi a masa ba wai zancen stilin ba kawai a sa musu zancen robbery ne saboda duk wanda ya yi sata da makami ko da allurar keken ɗinki ne kaga amurba inda ya makami ne a hannunsa amma ba a haka sai ga an kai mutum wata uku wata hudu an sake shi kaga dole ne wanda suke yi za su yi daɗin yi kuma ba da bayan haka kaga yanzu zai iya sa mutane su dinga ɗaukar doka a hannunsu kamar yadda aka ce wani abin da ya faru last week a jihar kano mutane sun fara ɗaukar doka a hannunsu kaga kenan abin za ta ɓaci kenan wanda bai san hawa bai san sauka wata rama za a haɗa da shi kenan wata ran kenan ya kamata a yi doka doka da ta kamata a yi shi ne. wato dokar shine wato duk wanda ya amfani da makami abin nan kuma ya kamata a yi doka ta light arms wato su wukake su gariyo su sauransu da waya duk wanda a kama da shi ya shi za a nemi wanda ya bashi yana da lasin da rike su ko wani abu tun da lasin din bindiga yana da wahala kuma su kuma ba yawancin abin da ake kashe mutane da shi ba da bindiga ba ne da wannan abin mu ma sai a yi doka a kanta a gyara don a ga yadda za a yi a yi ragu. kuma ya kamata a yi doka wajen masu satan wayan duk wanda zai saci waya duk wanda zai sai waya sakan hand zai ya rajistar da ya sa bbn number dinsa an ɗauki lambar wayar da komai da komai da sunan waya da make da komai kaga sai a dinga sa advertisement weekly a cewa ne ya kawo waya kaza da kaga kenan aka sake mutum yana da inda zai je ya gano wayarsa shin ko babu wasu dokoki ne da aka tanada domin masu aikata irin wannan laifi a dokokin najeriya barista abba hikima lauya ne mai rajin kare hakkin dan adam kuma ya ce akwai hukuncin da aka tanada to ba doka bacci babu da ita a wannan gari ko a wannan kasa na sha faɗa a najeriya wato muna dokoki masu kyau wanda inda za a aiwatar da su wallahi duk wata kasa da muke kalla mai sha'awar dokokinmu da muke da su a najeriya sun isa su tafiyar da al'amuran muna dokoki masu kyau bin dokokin ne ba a yi aiwatar da dokokin ne ba a yi jama'a ba sa son bin dokoki yawanci akwai shafafu da mai yawanci jama'a dokokin ma wasu an yi su ma amma ba a san ana da su ba yanzu ba za mu ba da misali ai mun sha faɗa cewa wato kwacen waya da ake da makami ba sata ba ce ba kuma kwace ba ne ba fashi da makami ne wanda kuma hukuncin fashi da makami a cikin ita kanta wannan doka da aka ce penal code wato mafi karancin abin da aka tafi shine ka tafi shekara goma sha hudu a gidan yari to in ka tafi shekara goma sha hudu a gidan yari kana shekara maybe ashirin an kama ka ai ka ka fito kai hankali to inda ce za a iya yin wannan hukunci na shekara goma sha hudu a gidan yari ba karamin nasara za a samu ba sannan kuma idan ya zama cewa a cikin kwacen waya ka jiwa mutum ciwo to nan ma mutum za a iya daure shi rai da rai saboda akwai grievous bodily harm ko kuma in ka kashe mutum kai ma a kashe ka a ciki amma ba za a ce idan mutum ya kwaci waya bai jiwa mai wanda ya jiwa mai waya ciwo ko mai ba a ce a kashe mutum wannan ya yi tsauri jiya maganar gaskiya amma idan ya zama cewa ka yi kwacen waya da makami ba tare da kaji ciwo ba to hukuncin da muke da shi a wannan ƙasa shine hukuncin fashi da makami shekara goma sha hudu ne idan ba bindiga ba ce Detective Awwal Dirmin Iya ya ce akwai abubuwan da ya kamata al'umma su sani game da batun kwacen waya domin kare kansu. Kowace mutane kowace sakta tana da gudunmuwa da ta bayar akan harkar kwacen waya bari mu fara da society al'umma su al'umma gudunmuwar da za su bayar a wajen kwacen waya shine dole ne su dinga amfani da ilimi wajen yadda za su dinga tafiyar da rayuwarsu ta hanyar mu'amala da waya na farko abin da nake ce duk lokacin da aka zo za a kwace maka waya kar ka sake ka shiga target din da za a kwace maka waya na farko akwai target din da kake kai kanka da kanka akwai target din da circumstances ne yake sa yanayi ne yake kai ka yake sa ka shiga wannan wajen akwai kuma target din da yake cewa ya zama dole ne ka shiga wannan yanayi babu yanda za a yi mutane su zo su uku kuna ku ashirin ko talatin mutum ya zo ya zara karfe ku bar su kawai su karɓi muku waya a salin alin ba ku wani hoɓɓasa akan abin da za ku karɓa kanku yanci ba tunda a dokar tsarin kundin Najeriya akwai abin da ake cewa self defense wato matakan kare kai akwai effort ɗin da zaka bayar kai a matsayin ka na kai kadai akwai effort ɗin da zaku bayar ku da yawa wato abin da ake cewa human security and community security shi human security tsaro ne na kai da kai kai zaka ba kanka community security su kuma al'umma ne suke haduwa su ba kansu su ma gwamnati ba gwamnati take bayar ko da yake kwamishinan 'yan sandan jihar ta kano cp husainu gumal wanda ya kama aiki watanni kusan biyu kenan da suka wuce ya ce rundunar a dan wannan tsakani ta kama ire-iren waɗannan barayin waya masu yawan gaske inda ya gargaɗi masu aikata irin wannan laifi da su kuka da kansu. batun sata waya abu ne wanda yake kusan wata guda kafin in suso kasar nan ko kafin fara aiki ta addabi mutane kuma da zuwa ya zamanto ajanda ta farko da muka sa a gaba. sanin ku ne cewa daga kwana a 28 da yau nake ciki a wannan jihar mun kama barayin waya sama da 200 kuma mun yi rikwabarin wayoyi sama da 350 kuma waɗannan mutane 350 an kai su gaban kotu domin a yi musu hukunci na 'yan fashi da makami domin makami suke amfani da shi wajen karɓar wayannan wayoyi a duk abin da suka aikata na element na arm robbery ya tabbata a gabansu to ina da cikakken labari a yanzu cewa mafi yawanci sauran waɗanda suka rage sun tsorata suna cikin fargaba mafi yawancinsu ma sun gudu sun bar ƙasar nan kuma haka muke so in ba za ka tuba ba to ka tabbatar kano ba wurin zaman ka bane kawai ka tattara naka naka ka yi wani wani wurin domin mu duk inda ka shiga duk lungun da ka shiga za mu bi mu kuma kama ka mu tabbatar da an kai ka gaban alkali don a maka hukunci na fashi da makami mai sauraro a nan shirin ya kawo ƙarshe sai kuma wani makon za a je ɗauke da wani sabo a madadin kafatanin abokan aiki musamman abubakar abdulkadir dan gambo da ya tattaro mana sauti Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.